اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin goma ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da da arba'in hudu wanda ya daidai da takwas ga watan agusta shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara da kubo avenue daura daga ladima road an gwari miji a kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'i wa bid'uha na Sheikh Muhammad din Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na 153 a ƙarƙashin bayanan da malam ya koro wajen raddi ga mazhaba ta hanafiya wajen yin tawilin karanta fatiha a kabbara ta farko a wajen sallar gawa a jerin kwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 89 za mu tashi gidi gabar da Malam yake cewa وعندهم عجيبة أخرى wato mazhaba ta hanafiya suna da wata magana na ban mamaki kuma da wanda muka karanta a baya wanda imamu tsarkasi ya kawo sa a cikin littafinsa al-mabsut inda malam ya yi ƙoƙari wajen cewa daga ƙarshe-ƙarshen wato wanda suka zo daga baya-baya a mazhabar hanafiya sun yi ƙoƙarin gwamutsa maganar hanafiya bi ma'ana malaminsu da kuma maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam maimakon su ce a nan malam ya yi kuskure ga abin da yake daidai shine abin da manzo Allah ya faɗi sai ake ƙoƙarin yin kwaskwarima ga maganar a hada ta da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga akwai ta'assubanci na mazhaba mai girma a wannan gaba to shine sai malam yace anan ma suna da wata magana na ban mamaki wa hiya qauluhum wata magana ce ita ce fadin da suke cewa إن قراءة سبحانك بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة lallai كرنت سبحانك saboda su a mazhabarsu kamar inda muka ce hajja malikiya ba a karanta fatiha a cikin sallan gawa saboda wato makruhi ne karhanci na haramci a ce mutum ya karanta ƙur'ani ga mamaci ana fahimtar sabon? to saboda haka sun wuce gona da iri a wannan gabar to su sai suka ce to tun da malaminsu ya ce wato yabo ne ake yi wa Allah ko da za ka karanta wato mutu ma da suka zo wai za su gwamutsa maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na malaminsu sai suka ce to a nan idan liman yana sallah kada ya sa a zuciyarsa wai fatiha yake karantawa sai ya sa yana karanta fatiha da sunan yabo ne ga Allah inda alhamdulillahi rabbil alamin ya sa ya karanta ta amma yabo yake yi wa Allah ba Qur'ani yake karantawa ba saboda malamin sa ya ce ba a karanta Qur'ani kuma gashi an karanto hadisi su ma sun ga hadisin amma saboda ta'assubanci na mazhaba suka yi kokarin yi wa maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwaskwari ma haɗe da na malamin su kaga anan sun suna kokarin daidaita matsayin maganar malamin su da nawa kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam yace su ya karanta yabo da Allah subhanahu wa ta'ala ba'da takbiratul ula wai bayan kabbara ta farko min sunani salati ala janaza aw janaza yana daga cikin sunnoni da yin sallah na gawa kuma sallar jana'iza malam yace kaga ya sa shi baina qausaini ma'ana karshen maganar da ya kotin nasu kenan مع أنه لا أصل لذلك في السنة malam nasiruddin albani Allah ya ji da rahama ya ce duk yake wannan maganar ma da suka faɗi ta ba ta da asali a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama tanbihu ala zalika fil hashiya malam yace kamar yanda akarwa ya shuɗe a baya da nayi a wato ƙasar layi da na saki na yi bayani shafi na ɗari da hamsin da ɗaya ƙadi jama'u haina isbati ma la asula lahu fi sunna wa inkari mashru'iyyati ma warada fiha malam yace sun haɗa tabbatar da abinda ba yi da asali a musulunci a sunna ta manzon Allah sallallahu da kuma inkarin samuwar abu a shari'a wanda ya zo da shi wadda shari'a ta zo da shi fa in kulta malam yana warware shubha in kai ka ce ko masu tafiya a irin wannan mazhabar قد قال Ibn ابن الهمام ai daga cikin manya-manyan malamai nasu wanda suke tace ilimi kafin su yi magana ibn humam ya ce fi fathil qadir a cikin littafinsa fathul qadir mujalladin farko shafi na ɗari hudu da hamsin da tara ƙalu ai sun ce la yi fatiha kai ba a karanta fatiha a tabbaran farko in ana sallar gawa إلا أن يقرأها بنية الثناء سيدي إلي من ذي كرنت فاتحة أما بعد نيا كرنت قرآني با دنيا يبوغ الله ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan karanta ƙur'ani bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kabbaran farko ba yanzu kaga ai mawqifin malaman su kenan ko shine abin da suka faɗi malam sai ya ce fa aqulu sai in mai da martani akan waɗanda suka faɗi wannan magana wa hadha alqawlu min mithli ba a jabu min kulli ma Ya yace wannan maganar da ta fito min mithli hadha almuhaqqiq daga irin wannan malami mai zurfin ilimi wanda yake tace karatu kafin ya furta ajabu min kulli ma sabaka ya fi duk maganganun da aka shuɗi a baya ban mamaki duka mai tace ilimi ai baya faɗin magana kai tsaye sai ya yi bincike ya yi bincike ya yi bincike sannan idan ya gama binciken ya taso magana mafi inganci ya ajiye mara ingancin in ya tashi magana yana magana ne da mai ingancin sai watsar da mara ingancin to in ya kai irin wannan matsayin kuma ya faɗi irin wannan maganar to shi maganarsa ta fi ban mamaki fiye da sauran malaman da suka faɗi maganganunsu a baya inda su su uzurin ba ta ce ilimi suke ba in za su yi bayani to wanda ke tace ilimi shi ya fi dacewa a ce ya faɗi irin wannan maganar ba malam yace fa inna thubut alqira'atu anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mimma la yakhfa ala mithlihi ma'a wurudihi fi sahih al-bukhari yace saboda lallai tabbatuwar karanta qur'ani a kabbara ta farko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin abin da bai kamata ya ɓoyu da irin malami irinsa ba saboda ya zo a cikin sahihul bukhari wa ghayruhu mimma sabaqa bayanuhu da wani ma imamul bukhari daga cikin bayanan da ya shuke a baya babu bukatan yanzu mu ƙara maimaita shi ولذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينحب دليلا على إثبات القراءة سبو دشي فإنه يغلب على الظن مغانا ديفئي وتوزتوني مفي غالبي أنه يشير بذلك شي ابن الهمام ينا إشارة كمغانسة إلى أن الحديث cewa hadisin da ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta Fatiha hadda sura a cikin kabbaran farko na sallan gawa la hau dalilan ala isbat alqira'ati baya zama dalili wajen tabbatar da karanta Qur'ani a kabbaran farko a sallan gawa li qawlihi fihi saboda shi ya ce sunnatun zina ala al-khilafi alladhi sabaqa an dhakarnahu yace fadin da ce la yathbut ko la yuqra al-fatiha illa an yaqra'aha bi niyyati as-sala as-sana'u wa lam tathbut al-qira'atu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga ya kore kenan ko babu wani karatu da ya tabbata cewa wai manzo Allah na yi kabbara ta farko a wajen sallar gawa kaga ya kore ne kuma ga hadisai ingantattu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ta da Fatiha har da sura amma shi ka shi ya kore kuma hadisin nan ba a boyayyen littattafai yake ba littattafai ne wanda duk wani malami kafin ya kai matsayin mai tace ilimi dole sai ya bi wannan hadisan to a matsayinsa ne ya kamata har ya faɗi irin wannan magana malam ya ce saboda bina'an alal khilafi gina hukuncinsa akan sa'ani alladhi sabaqa an zakarnahu ya riga ya shuke mun yi bayani a can baya kaga da shi da malikiya sun tafi akan cewa ne ba a karanta ne fatiha shi sa har na buga mana misali idan mun duba yawancin littattafan malikiya a kabbaran farko babu karatun qur'ani ba ka gani yabo ne suka kawo ga Allah shi sa Abu Zaid bin ne a cikin risala da ya zo babin jana'iza tabbaran farko addu'a ya kawo saboda a malikiya haramun ne ka karanta Qur'ani ga mamaci abin wannan to kuma a yau muna tinkahon cewa malikiyan muke bi amma aikinmu a makabarta ya saba wa ne malikiyar da muke ikirarin ita muke bi kuma da wani malami zai ce ga abin da manzo Allah ya ce sai a ce maka ai wannan shi yana kokarin raba kan mutane ga abin da mazhaba ta ce kuma ya saba mazhaba to anan me yasa kai ma ka saba mazhaba kirka idan ismatun biza kenan ashe kana bin abin da ya dace da ra'ayinka ne na mazhabar abin da ya saba wa mazhabar ya saba ga ra'ayinka sai ka yi riko da shi a sai ka ɓoye da shi kana cewa maza ba sai ta ce kaza Allah ka shirya da mu malam ya ce fa in kana al'amru kama ta nazunnu fa hadhihi ajibatun ukhra in dai al'amarin kamar yadda muke zato ne to wannan ma abun ban mamaki ne fa inna mazhabahu anna qawla as-sahabiyyi sunnatun fi hukm al-musnad المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتي فإن مذهبه مذهب الصحنفية كنا أن قول الصحابي سنة سوى مجن الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع ينادى كنت إسنادي دعك جنجنا تزوى زمن الله صلى الله عليه وسلم shine almarfu'u ila annabi sallallahu alaihi wasallam aka daukaka ta aka jingina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama taqaddama naqluhu fi kitabihi at-tahrir malan yace kamar yanda ya gabata bayanan a cikin littafinsa at-tahrir wa qad jaraw ala zalika fi furu'ihim kuma su sun gudana a bisa hakan a furu'insu mafikinsu cewa maganan sahabi hujja ce idan ya jingina ta cewa nuna sunna ya nuna kenan manzala ne karantar da wannan amma anan kuma sun saba Fokus, matsalar masalan ala zalika almas'alata alatiya malan yace to ka ɗauka a matsalar da za ta zo akan wannan kamar haka qala fil hikayati ya ce a cikin littafin su alhidaya iza hamalul mayyita ala sariri duk lokacin da aka ɗauki gawa akan gado gadon da ake ɗaura gawa a kai a matsayin makara kenan aka bi qawa'inihi al-arba'a za a yi riko da ginshikin gadon guda hudu kaga ɗayanan nan ɗaya nan ko ɗaya can ɗaya can kaga hudu kenan ga shi kuma gawan ana sa shi a kai saboda a wannan lokaci bizalika waradati sunna yace da haka sunna ta zo wa qala shafi'i imamu shafi'i yace as-sunnatu abin da ke sunna an yahmilaha rajulan mutane biyu su rike gawar yadau hasabiqu ala asli an unuqihi na gaba ya sanya shi a kan kafaɗarsa wasani ala asmi kadrihi na biyu kuma ya sa shi a wajen ƙirjinsa haka ya riƙe haka wancan ya riƙe a kafaɗa haka shi kuma na biyu da ke baya sai ya kawo shi wajen ƙirjinsa haka sai ya riƙe ba yana da kafafuwa guda biyu ba shi sai ya riƙe haka a wajen ƙirjinsa haka hannayen hannun tsaye nan sai ya rike shi nan haka shi na gaba kuma ya sa a kafaɗarsa haka nan da nan kaga ai abin nan sai tsaura haka wannan ƙafar sai sa ɗaya a nan ɗaya a nan shi kuma na baya sai ya rike su a daidai kirjinsa wannan maganar imam shafi'i kenan sai ce a ƙara ibnul hummam ibnul hummam ya ce fi sadadin raddi ala ma nasabuhu ila shafi'i wajen mai da martani akan wannan maganar da suka jingina wa imamu shafi'i cewa imamu shafi'i bai faɗi wannan maganar ba قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهبوا إليه ابن الهمام يأتي أي إما أن زنجنا وإمام الشافعي والنبي جنر abin da suka jingina wa Imam shafi'i manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da al'ummansa aka san haka to ne za a ji kenan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ibn al-humam fa yake raddi ga wancan magana amma bai yi raddi ga mazhabarsa ba amince wannan ya yi raddi ga wata mazhaban da aka jingina wa Imam shafi'i cewa ya ce kaza amma da nashi mazhabar ya kasa yi mata raddi sai mata kuskurima ana fahimta wannan shine malam yace sun ba saqa min tariqin min abi ubaida an abihi an abdullahi bin mas'ud sai ya kuru hadisi ta hanyar abu daga babansa abdullahi bin mas'ud qala من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير كلها fa innahu min as-sunnah Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud ne yace man ittaba'a al-janaza wanda ya raka dawa falyakhudh bi jawanib as-sarir to ya rike gefen wannan makarar kulliha duka gefen gabaki daya fa innahu min as-sunnah yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rike gefen ba ga makara doguwa haka ba ga nan ma dogo ba ba a rike gefen nan kanta nan ma a rike gefen kanta sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana fahimta sai ce rawahu ibn majah wannan hadisi imam ibn majah ya rawaito sa a cikin sunan dinsa mujalladin farko shafi na 451 wal bayhaqi haka Imamul bai baihaqi a cikin sunan al-kubra nasa hadisi namba ta hudu zuwa hadisi namba ta biyu. qala bunu hummam to ibn hummam yana rabi ce wajaba al-hukm bi anna hadha huwa as yanzu ya zama wajibi a yi hukunci da wannan abin da shi ne sunna abdullahi ɗan masudin kaji ya ce minas sunna fa inna hu sunna ko duk da ya ce fa innahu min sunna bi ma'ana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa kani sai ce to duk da hukuncin haka ne to wannan sunna ne wa inna khilafahu in tahaqqaqa min ba'd salaf al-arid to lallai sabanin wannan bayanin in ya tabbata daga wasu daga cikin magabata to wani dalili ne ya sa suka yi wannan maganar wato yana mai da martani kenan cewa in ya tabbata imamu shafi ya faɗi wancan a rike ta kirji ko ya ce to wani dalili ne ya sa ya faɗi haka amma abin da ya tabbata gefen makarar duka mutane su rike ta gawar eh, su rike gawar ɗayanan ɗayanan ɗayanan ɗayanan ko ɗayanan ɗayanan ɗayanan ɗayanan kaga duka tsawon makaran an samu masu ne rikewa amma jana yace to wani dalili ne yasa suka fatu wannan anzur kaifa ja'ala qawl ibn mas'ud min as-sunnah anan imam nasruddin al-albani yana mai da marke yace to ka duba anan ya sa maganan abdullahi dan abba mas'ud magana da yace innahu min as-sunnah yace maganarsa min as-sunnah fi hukmin marfu' ya ba shi hukuncin hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam yaj'al qawl ibn Abbas kazalik amma ya ki sa maganar Abdullahi dan Abbas cikin maganar manzon Allah amma ya sa na Abdullahi dan Mas'ud ana fahimta wancan kaga a can Abdullahi dan Abbas ne yace kuma min sunna ko karanta Qur'an Fatiha da sura yace min sunna amma ya dingina wancan maganar na abdullahi dan mas'udin zuwa sunnan manzan Allah saboda ce fa innahu min sunna amma ya kasa dingina maganar abdullahi dan abbas zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda malamansa ta mazhabarsa sun faɗi akasin wanda sahabin manzala ya ce manzala ya ce ko mu ma a yau muna samun irin wannan a malikiya musamman a wannan ƙasa namu musamman a wannan gari ba a samu hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani malami zai fito sai ya ce ga abin da malikiya ta ce sai a dinga yi wa maganan malamin kwaskwarima maimakon su ce maganan malamin nan ba daidai ba ne sai su ki faɗi duk wanda ya zo ya ce a wannan maganar da malam wane ya faɗi ba daidai ba ne sai su fara jan haushinsa ne na ruwan shi da zai ce kaza abin jani ko kaga kenan sun fi girmama maganar malamin sama da nawa sama da naman Allah ce kuma wannan hatsari ne an zai iya sa mutum ya rasa addininsa Allah ce ya yi wallazi na amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allah wa rasuli ya ku wanda suka yi imani ku gabatar da maganar wani mutum sama da maganar Allah da manzansa ko manzan Allah ya faɗi magana to ba a buƙatar maganar wani mutum in wani malami ya faɗi magana kuma maganar sai ya tabbata maganan nan ba daidai ba ne ku ce maganarsa ba daidai ba ne kun masa adalci ina fata an gane shi maganar kuke yi mai da martani a kai amma ba shi shafiyar malami ba to mutane sai suka kasa gane bambanci idan an ce wannan maganar da ya fito da bakin malam wani ba daidai ba ne sai ce ka kai shi ilimi ne amince wannan ai magana aka ce kuma duk iliminsa dole wata rana zai kuskure inda ba mala'ika bane shi mala'iku su wanda Allah ya daidaita su ba sa kuskure dan adam ne zai iya kuskure malaman da suka fi shi tsoron Allah suka fi shi ikhlasi suka fi shi zurfin ilimi ma sun yi kuskure kuma waɗanda ba su kai su ba sun gano kuskuren sun faɗi kuskuren kuma sun yi amince to balle shi ana fahimta wannan idan ka zo ka dinga dandana ya za a yi zai ce malaminmu ya yi ba daidai ba kai ne ke da matsala abin shi wannan kai ne ke da matsala saboda shi addinin musulunci addini ne na Allah kuma ya turo ɗan sako shi ne wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tabbata malam wani ya yi kuskure ajje maganarsa ta na manzan Allah shi ne kaɗai kiranka in kuwa ba haka ba za ka gane kuskurenka a gaban Allah lokacin kuma bai da amfani gare ka Allah ta shirya da mu ina fata mun gane to malam sai ya ce wato yana bayani akan wannan magana sai ce fanzur sai ce fahal مصدر هذا التناقض السهو أم التعصب للمذهب ya ce maɗaukin wannan kifka da warwaran mantuwa ce ko ko ta asubanci ne ta mazhaba yanzu misali za a ce maka imam malik a mazhaba ta malikiya shine sadilu a sake hannu kuma ga shi imam malik ya kawo hadisi a cikin motsa malik cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu tarin annabawa duk sallan da muka yi Allah ya ce in za mu yi sallah mu ɗauka hannunmu na dama akan hagu akan kira zan mu yi sallah wanne za ka bi maganar malikiyar ko ko maganar manzala? wa Allah ce kai koyi da shi Manzala sallallahu alaihi wasallam sai ka ga mutum ya zo shi dole in za a yi sallah sai an saki hannu ga wannan ga bai yau kansa adalci ba ko yanzu shin ta'assubanci na mazhaba zai bi koko ko na manzo Allah wannan shi ne malam yace shi ma yace masa raddi wannan mantuwa ce yasa ya faɗi wannan maganan koko ta'assubanci ne na mazhaba ta sa shi har ya faɗi irin wannan magana afana Allah min malam yace muna roƙon Allah da yafe mana daga fadawa cikin mazhabanci ke dole ce abin da mazhaba ka faɗi za ka bi bayan ga hadisi ya tabbata gare ka kana da uzuri in ka san hadisi ba kana da uzuri a wurin Allah in baka san hadisi ba ki taba jin hadisin ba kuma ba ta gaya maka akwai wani hadisi ba sai kai riko da wani magana daga cikin maganganun malaman mazhabarka kana aiki da shi to duk ranan da hadisi ya tabbata gare ka cewa nan manzo Allah ya ce kaza ka ce a mu tun da a mazhaban mu kaza ce shi za mu yi to baka da uzuri a gaban Allah amince wannan a da can da kake yi da baka san hadisin ba kana da uzuri saboda iya matsalin iya ilimin ka kenan ko to yanzu ilimin ka ya zo cewa wannan abun kuskure ne ba daidai ba sai ka ce a'a da mazhaban ku haka ake yi kai kana kan wannan to baka da uzuri a gaban Allah amma kai laifi babba za ka samu matsala tsakaninka da ubangiji tunda an ce ma manzan Allah ya ce kai ka ce ba za ka bi na manzan Allah ba za ka bi na wani mutumi an gane kuma duka wa'annan malaman da mazhabobin nan sun wanke kansu har ga Allah saboda sun ce in ka samu hadisi kuma magana ta ta ci karo da hadisin ka watsar da magana na ka bi hadisin kai kuma sai ka zo ka ce a'a kuma mazhaban mu ce kana kai kaga ka saba shi kansa malamin inda shi ya barrantar da kansa to kai ne yanzu ke da matsala amma ba mazhabar ba kuma ba malamin ba an gano wannan Allah ka shirye da malam sai ci gaba da cewa wa hadha ala fard sihhati zalika ibn mas'ud wannan ma maganar a in ya inganta daga Abdullahi dan Mas'ud fa kaifa huwa fa kaifa wa huwa ghairu sahih balle ma maganar ma bata inganta daga abdullahi dan mas'ud ba li'annahu munqati'un saboda hadisi ne isnadin sa yankakke ne abu ubaida lam yudrik ababu saboda shi abu ubaida bai hadu da babansa ba kama fi aljauhar aljauharun naqi libn al-turkumani kamar yadda ya zo a cikin aljauharun naqi maganar wato littafi ne na ibn turkumani al-hanafi wato shi ma mazhabar hanafiya yake walizalika a'rabtu an iradi hadhihi sunna al-maz'uma fi kitabina hadha imam nasir al-albani ce shi sa na na kawar da kai akan kawo wannan bayanin cewa sai an tsaya wajen kafada da kafadu wato gefen gefen ne makarar da sai an tsaya a nan wannan ma sai an tsaya duka mutane sun tsaya ana rike da shi yace bai tabbata ba tunda bai tabbata ba shi sa ni ma ban kawo shi a cikin littafin ba amma nan na zo da shi ne wajen mai da martani akan ibnul hummam da yake yi akan maganar da aka jingina wa shafi'iyya kuma imamu shafi'i amma ba shi ya jingina magana cewa sunna ce amma na abdullahi dan abbas da ya tabbata ma a cikin bukhari da muslim amma ya ci tabbatar da ita cewa maganar manzo Allah ce saboda ya ci karo da mazhabar da shi yake akai ina fata mun gane da yawa muna samun kurakurai a irin wannan babin sai ka ga mutane su ta korafi malam wani ya ce kaza da za wani zai ce ba haka ba ne, na fata an gane kaga anan ba a yi wa ilimi adalci ba duk wanda zai yi wa ilimi adalci idan aka ce ma manzo Allah ya faɗi to baka buƙatar magana wani makhluki kuma kowa ce, an gane wannan to amma sai ka ga ta da mutum an ce ga hadisin manzo Allah sai ce ah, kai kafin malam wani sani ne wallahi kai da kake faɗa haka kana da matsala tsakaninka da ubangiji in ka san kana faɗi to daga yau ka tuba don za ka samu matsala tsakaninka da Allah ina fata mun gani Allah ka shirye da malam yace kama a'rabna an muqabilaha al-mansub li shafii li'adami wurudihi ce haka kamar muka kawar da kai kan fuskantan maganar da ke kishiyantar da aka jingina wa imamu shafi'i cewa ya faɗi ibn al-humam da zai yana raddi ko ita ma magana da aka ce Imam shafi ya faɗi bi haka ba haka bane Imam shafi bai faɗi ka duka maganganun ma ba ta tabbata gare su ba shi sa ma ne ce li adami wurudihi saboda bi zo cewa Imam shafi ya faɗi wannan magana ba tunda bai faɗi ba to ne za ba ta baki kuma akan magana kamar kai ne a zo a ce an ce ka ce kaza kuma duk wanda ya san ka ya san baka taba faɗin wannan maganan ba a jalalar wannan maganan maganan banza ce ko saboda an san cewa kai baka faɗi wannan magana ba to maganar imam shafi'i ma abin da yasa mala ce ban warware ta ba wanda ibn al-humam yake rabbi akai bai tabbata cewa imam shafi'i ya faɗi irin wannan maganar ba dan ne yasa zan maimaita kaga ana ɓata bakin alƙalami wajen magana kenan kan fahimci wannan mala yace thumma inna ziyadatal ula fil hadisi qad abu ya'ala aiban fi musnadihi yace karin da yazo na farko a hadisin abu ya'ala ya rawaito ta cikin musnadinsa kamatul majmu'i kamar yadda yazo a cikin al-majmu' bi sharh al-muhazzab na imam uh, an-nawawi mujalladi ta biyar shafi na 234 ga maganan yace وقال يتي إسناده صحيح يتي إسنادا وأن حديثي إن كتتيني وأقره الحافظ في التلخيص الحبير هذه ابن حجر الأسقلاني أتكلم تابنس التلخيص الحبير يا تبتد حكر مجلد نبي يرشا في نتريد ستين بير واستدل النووي بهذه الزيادة imamun nawawi ya ma kafa hujja da wannan tsarin da ya zo ala istihbabi suratin kasiratin cewa ya halatta mustahabi ne a karanta gajeruwar sura a cikin sallar gawa Allahu akbar liman ya karanta fatiha idan ya zama sai karanta kaman wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai ce Allahu akbar kabbara ta biyu ko ya karanta idza jaa nasrullahi wal fath ko ko ya karanta inna a'tainaka al-kautsar ko ya karanta qul huwallahu ahad ko ya karanta mu'awwidhatayn qul a'udhu rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas ina fata an gane ya karanta wa'annan surori gajeru wato yana ganin mustahabi ne ya karanta gajerun sura kada ya karanta sura mai tsawo ko ayoyi masu tsawo an gane wannan shi ne maganar da imamu an ya faɗi sai ce wa laysa fil hadithi ma ya yadullu ala kaunha qasira wato zafu sunna kenan malam Nasiru, nasiruddin albani ya yace babu hadisin babu abin da ya nuna cewa sai an takaita da surori gajeru kawai an ce sura abin da ya sawaka ka karanta an gane wannan karatun فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب استعجال بالجنازة إلى قبرها تشي كود يكي إلى دليل حتى abin da ya gabata wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nemi yin gaggawa wajen kai gawa makwancinta shi sa imamun nawawi ya fi wannan magana to a takaita karatun an gane? sai ce amma abin sunna a dalilan hadisin babu abin da ya nuna dole ka ta akan gajeren sura amma kila kaga yana ƙara fitan mai malami shi ya san malami kaga yana ƙara fitan masa da wani uzuri kan fikiyon da ya fitar ko cewa kila ya duba dalilan da manzo Allah yake a yi gaggawa a kai gawa makwancinta kaga idan aka dan jawa su surori ko kuma aya ne dan tsawo kaga zai dan dauki lokaci amma aka gajarta kaga yayi dace da fikihun a yi gaggawan kai wato gawa zuwa ga makwancin amince wannan kaga wannan shine maganar da Imam Nasir bin Albani ya faɗi sai ce wallahu a'lam Allah shi ya fi sani sai yace wa yuqra'u sirran amma karatun nan da ake yi na Fatiha da sura a wajen sallar gawa ana karanta ta ne a asirce duk da abdullahi ɗan abbasin ya karanta a bayyane kuma ya ce sunna wato abin da yake nufi karanta fatiha da sura sunna ce amma ba yana nufin karatun da ya yi a bayyane ita ce sunna ba ya ce na karanta ta ne da gangan don ku san ne ake karantawa a tabbaran farko kaga yayi ne babu karantarwa ko amma ba babun cewa sunna bace dan kada wani ne ce eh, ai mun yi karatu a cikin akamul jana'i cewa karatun karanta fatiha da sura a kabbaran farko na sallar gawa sunna ce a bayyane saboda haka Allahu akbar alhamdulillah ba ah, ah, bawan Allah ba haka karatun yake ba ana karanta ta ne a asirci shi abdullahi ɗan abbas ya yi ne a bayyane saboda ya karantar da wa'anda suke bayansa saboda tabi'ai ne ɗalibai ne na ilimi suna neman abin da za su ajiye a matsayin rekod na ilimi da za su dinga karantar da al'umma da shi shi sa shi ya haka amince wannan to shi da sai malam ya ce li hadisi abi umama bin sahal saboda hadisin abu umama dan sahal ya ce السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة يجي سنة في الصلاة على الجنازة سنة أوزنين صلى جداوة أو الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى شيني أكرنت أكبرا فرقه bi ummil kur'an a karanta fatiha mukhafatatan bi ma'ana a asirce thumma yukabbiru thalathan sa'annan yayi kabbar yayi guda uku bayan wannan ya kara yin wata kabbara yayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kabbara ta uku sai ne addu'a ga mamaci sannan kabbara ta hudu yayi addu'a ga kowa sannan ya sallame والتسليم عند الآخرة قال يتي سلم ألوك سندي كم برا تقرشي سي سلم أخرجه النسائي وأن الإمام النسائي يروي توسى وأن حديث أن مكسرا ينزو وغيره بسند صحيح دون سما بإسناد إن كما تقدم في المسألة 74 يتي كما يندي جبات مسألة سبعين هدو الحديث الخامس حديث نبير في فقرة ألف حمزة كيران يتي أفقرة كحمزة واتو تريد أربعين آية kaga wannan ya nuna yadda ake sallar dawa a asarci dan kada ka wuka ce aika hadisi nan imam bukhari ya rawaito da waninsa cewa abdullahi dan abbasin ya yi sallar gawa a bayyane ya karanta fatiha da sura kuma yace sunna abinda abdullahi dan abbas yake nufi sunna karanta fatiha da sura ita ce sunna amma ba yana nufin karatun da yayi a bayyana bane sunna shi yace nayi karatun ne da gangan a bayyane don kusan karanta fatiha da sura ita ce sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yayi babin karantarwa ne ko yawwa Allah ya samu dace ba wannan gaban ya kamata mu kwana idan Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu a lokaci na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala a sati mai na gaba sai mu tsaura a fakara ta 79 insha Allah kuma yukabbiru takbirata thaniya ka duba inda malam ya dauko matsalar ɗaya bayan ɗaya kowane gaba sai malam ya ba baka ilimi a ciki yanzu ba an gama bayani akan kabaran farko ba mun ji dalili ko to yanzu za a zo kafara ta biyu me ake karanta kowace gaba sai ya karantar da kai an kasancewa ilimi na addinin musulunci ba da molanta ake ba sai ka yi karatu sannan kuma ka yi aiki da shi sannan za ka tsira a gaban Allah Allah ka sa mu dace fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk an ba dama akwai tambaya mu amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita sai mu yi sallah na'am hmm, mun yi shi makara ba a samu ingantaccen magana da ya ce ga yadda za a tsaya ba duk wancan maganganun ne na malamai da malam ya koro wasu sun ce na mutane biyu kawai wanda aka jingina shi zuwa ga eh, wato imamu shafi'i cewa mutane biyu ne kaɗai za su rike gawar na farko ya sa ta a kafaɗarsa sannan na biyu shi kuma ya rike daidai kirjinsa haka kaga wancan na sama wannan kuma ya ɗan gangaro kenan ko shi ne sai malam ce wannan maganar da aka ce Imam shafi ya faɗi bai inganta ba shi kuma ibnu hummam da ke bai da martani sai ce to ai ga wani hadisi ya zo daga abdullahi ɗan mas'udin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin sunna Shi ne gefen makarar gabaki daya mutane su tsaya wajen rike gawar duka gabaki daya nan can ma gabaki daya sai ce shi ma wannan bai tabbata ba saboda haka dai kawai a rike gawa a tafi da ita amma babu wani magana ta kamanniya da ya ayyana ga yanayin abin zuwa nan ajiye mana maganar sojoji a gefe kawai <laughs> na gane ajiye mana maganar sojoji a gefe yawa mu biliyan ne yawa mu a tsakaninmu da shi dai addu'a yawa sai dai mu ta musu addu'a alkhairi da fata alkhairi kawai abin da ya tabbata a suna yadda mutane suke ɗaukan gawa a kaita da dai mazala ce a yi gaggawa a kai gawa kada a yi jinkiri ba a jiran wani misali a ce mahaifi ya rasu wani na gari kaza sai ya dawo sannan za a kai shi a'a sai a samu option B a shi sa in za ka yi wasiya wanda kake so ya maka sallah kai option A B C har da D if possible wani shi nake so ya min sallah in wani baya nan lokacin da na rasu to wani shi a da sharaɗin wani baya shi ma wani nan in baya nan to gawa wani shi ma wani nan in baya nan to gawa wani kaga mutane hudu ko to sha Allah rinsi tsire a cikin hudun sai an samu wanda yake in dukkan su suna nan kaga na farkon shi ne, ya cancanta in na farkon ba nan to na biyun ya cancanta in na biyun ba nan sai na uku shi ya fi cancanta in na ukun baya nan na biyun baya nan na farkon ma ba nan sai na hudun to shi ya fi cancanta kada a ce sai an jira wancan a jira wancan kawai gini haka tsarin ya kamata amin Allah ya samu dace na? a ah, ba lalle ba ne limamin gari saboda yawan maka an fahimci maganin shi ya ce da yawan mu mun adda limamin gari kawai shi kai yake yi a'a ko da ga limamin gari kai da kake da gawar an ka ce kai za ka yi wa gawar ka sallah kai ka fi dacewa akan liman shi nan kai wa gawar ka sallah amince wannan wannan an gabatar da shi ne amma kai ka fi dacewa kai sallah wanda kaɗai ya fi ka dacewa shine shugaba in yana wurin kamar shi wannan shi kaɗai ne fi ka dacewa amma duk wani sai kai ka ga dama ka ce in bai yi wasiya ba eh shugaba musulmi in eh, to dama arziki zai zo wajen ne <laughs> ai zai zo ba <laughs> eh ina ba ta ga gani yawa Allah ya samu dace na'am ne a zai sani zai gane ka haka manzo Allah ya ce ba wai ina zai ganka bayan ya mutu yana kasa amma zai gane muryarka amma za Allah har ya ce zai ce wani ne wancan muryarka yana ji zai gane sai eh, sai eh, ga yanzu wani ne yake kaza ne eh, zai gane ko ban shekara nawa ko yanzu ka je kabarin babanka ka fara addu'a ta Allah zai sanar da shi a kankawa ne Ha, ba yana eh, ruwan da baba salamu alaikum kawai kamar addu'a <laughs> na ba ta mani kawai ka ruwan da baba salamu alaikum kawai kamar addu'a sallaman da aka yi ai shi ne tun daga shigowanka makabarta assalamu alaikum ya darar kaunin ko من المسلمين والمسلمات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية شكرا wannan kowa da kowa ka yi wa kana zuwa daidai wajen kansa za ka tsaya sai ka tsaya kai addu'a yanzu ziyara ta kawo babanka kuma haka ake so ka dinga yi lokaci bayan lokaci ka kai ziyara musamman in ba gari ɗaya kuke ba duk lokacin da Allah ya kai ka wannan garin to kin dai akwai dama kada ka bar garin sai ka je makabarta ka je inda yake in ka iya gane kabarin ko ba ka iya ba to duk inda ka tsaya sai ka addu'a an gane lokaci bayan lokaci wannan shine abin da manzo Allah ya karantar da mu kenan ha eh eh na'am na'am kawai za ku je in ba ka shiga kawai tsaya daidai inda za ka iya tsayawa sai kai addu'a addu'a zai kai gare ta hmm, an gane ka kawo masa ziyara kenan ya sani a lokacin zai san ga 'anawa ne ya kawo min ziyara na na a wannan bid'a ce ana jin tambayar sai ce ya halatta idan aka je makabarta a yi addu'a na jam'i bid'a ne an gane wannan addu'a da ake yi wane ɗaya a ce wane na biyu wane cika wannan duk bid'a ne haka manzo Allah ya ce ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah hadisi ne ingantacce hadisin Imam Abu Dawud hadisin Usman bin Affan Allah ya kare yadda a gare sa yace istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'alu in kun je makabarta kowa a cikin ku ya addu'a zala da ce wane yi ba wane yi biyu biyu wane cika ya ce kowa ya yi masa addu'a ku roƙa masa gafarar Allah ku roƙa masa ikon amsa tambayoyin da za a yi masa dan yanzu din an fara masa tambayoyi kuma yadda ake a makabarta ba a san waye yake da kusanci ga Allah a cikin ku ba to wannan albarkar na kowa shine ne ce in aka samu mutane arba'in suka tsaya a kan gawan mamaci ko da mamacin nan ya cancanci uku ba na Allah ba shirka ya yi ba wannan dalilin addu'an da suka yi masa suka roƙa masa gafarar Allah Allah zai yafe masa shigar da shi aljanna to sai aka ce mutane uku yanzu waye cuta kaga an cuci mamaci kenan ko an haramta masa ne fa'idar mutanen da suke wurin don wani sai ka rena shi kana ganin shi wani karabiki amma ba karamin alaka yake da shi da ubangiji ba Karin rumfuka mana wannan misali wannan ya faru ne da wani bawan Allah na san shi bawan Allah nan wata mata ce take naƙuda kiki na ta kiwo tana ta ihu an rasa me ke damunta ta riga ta haihu amma cikin daidai daina kiwo ba ga malamai fa aka ba su suka zo suka mata karatu a ruwa aka ba ta tasha cikin nan bai je na ciwo ba sai ciwo yake ihu take sai ma take wannan bawan Allah wucewa ya zo yi sai ke tambaya ga dai an yi cincirin do akan matar sai ce me ke faruwa sai aka ce ai ga halin da take ciki an mata an yi kaza ga malam wani ma ga malam wani ga malam wani duk sun mata karatu amma har yanzu cikin bai daina ciwo ba ga ta tana burgima ya ga tana burgima sai ce a ba shi kofi aka ba shi kofi ya ce sai bismillah guda bakwai ta ce karanta fatiha yana bata kawai ce sai mata ta yi lafiya sai ta tsaya ta zauna sai aka fara kallon sa a kara makallahu sai aka fara ce mai a kara makallahu kuma ji ba malami ba ina ba ta an gane ina ba ta an gane to da ya faɗi wannan ni kasan ta samun tambaya sai na buga kwakwaf sai na ce tsakaninka da Allah ne alaƙa da iyayenka amma da na masa kenan sai ce shi ya kyautata wa babansa, ya kyautata wa mamansa ya kyautata wa babansa babansa zuwa wurinsa da zai sai ya ce Allah ya da kai maman ma a ne suke mai kenan har suka mutu ya ce alhasili babansa ya ce ko ruwa ka ba mutum da sunan magani ka masa bismillah guda kawai Allah zai ba shi lafiya kaga wannan ya tabbata cewa ne mutumin kirki ne kyautata wa iyayensa da yayi ya samu karɓuwa a wajen Allah amin wannan ina nan da rai kuma a nan garin yake ina fata an gane to kaga yanzu ba malamai bane wancan ya ce hatta malamin sai suka fara kallon sa haka ya ce wallahi yadda ka san an yi abin nan ruwa ya ɗauke kawai matan nan ta tashi ta zauna da birgi ma take to baka san alakan mutum da ubangiji ba ka zo ka ce sai wani sai wani shine kuskure ne ba daidai bane Allah ka shirye don na'am wa alaikum salam ta shiga in za ka yi ne eh, lokaci da safe har sai rana ana fata an gane sai rana ta ɗago lokacin da rana take hudowa an hana kai gawa manzo Allah ya hana haka kuma lokacin da rana take gab da faduwa ita ma manzo Allah ya hana saboda kada a dace da masu bautar rana a gane hudowar ta kuma faduwar ta an gane wannan yawa sai kuma dare idan dare yayi dare sosai ya jinkirta in gabiya waye sai aka a har sai lokacin da rana ta gusa kamar lokacin azahar yawa an bai wannan Allah sha mu dace na'am shikenan so Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana kuma muka yi kuskure Allah ya yafi mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Ah, yanda ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri haɗa mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya zarta mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kinka a cikin zukatan su kaunar mu da begen mu da soyayya tsakanin su da mu da kuma yin abin da zai amfanar da mu duniya da lahira abin da zai ke zama cutarwa ga wannan ƙasa da kuma wannan yanki na al'umma da ke rayuwa a ciki da Allah ka kame hannunsu kan ka ba su ikon aiwatar da shi duk abin da zai zama alkhairi gare mu a wannan ƙasa ya Allah ka fashi ikon aiwatar da shi kuma ka amana daga cikin wanda za mu muri wannan alkhairi ɗan ƙwamu da suke hannun wa'annan mayagun mutane ya Allah ka kawo musu mafita ka kubutar da su daga hannun wa'annan bayan Allah ka mai da su zuwa ga iyalansu su kuma wa'annan bayan Allah da suke wannan aiki na ta'asa masu shiryuwa a cikin su ya Allah ka shirya da su da kuma kaddarar ka ta gabata a kansu ba za su shiri ba ya Allah ka magance mana matsalar su ta hanyar da ta dace da su ya Allah ka haramta haduwar mu da su har abada haramta haduwar su da mu har abada wanda ya gina wannan masallaci ya bada shi wakafi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa katafaren gida aljanna mu ma ka gina mana katafaren gida aljanna ka ba shi dukiya ka ba shi ka horar da shi a wajen kashe dukiyar nan wajen aikin addinin Allah ya Allah muna roƙonka mu ma ka bamu abin da yafi dukiyarsa yawa ka bamu ikon aikin da yafi aikin sa yawa kuma ka karɓa mana a matsayin ibada subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu